الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأسلي وأسلم على من بعثه الله جل وعلا هدى ورحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأوصيكم ونفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن تقوى الله هي النجاة يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره عباد الله إن طريقة التعافة والشقاوة هي المعاصي والذنوب فلا إله إلا الله ما للذنوب والمعاصي من آثار وعواقب فما تهدمت الشعوب ولا فسدت القلوب ولا خربت الأسرى إلا من الذنوب وما بخست الأرزاق ولا قست القلوب ولا جفت العيون إلا من الذنوب وما غضب الجبار وما أقيمت النار وما نسب الصراط وكان هناك حساب وعقاب إلا مع الذنوب والمعاصي يقول الشاعر شفني اللذات ممن نال سفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبكي أواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار أول آثار أول آثار الذنوب والمعاصي وأواكبها الضيق والهم والحزن والغم يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فنجد من سكن القصور الشاهقة وركب السيارات الفارحة وجلس على المواعظ الشهية ولكنه مصر على معصية الله فلا يجد راحة ولا السعادة ولا الطمأنينة بل يجد التعاسة والشقاوة لأنه أتى الله سبحانه وتعالى ومن آثار الذنوب والمعاصي وأواقبها حرمان الرزق وحرمان الرزق على قسمين حرمان أصلا ووجودا وحرمانه بركة ونورا يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما إن للحسنة بياضا في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق والله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ويقول أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جاء في تفسير هذه الآية أنها نزلت في مالك بن عوف لما أسره الكفار والمشركون في مكة فأنقذه الله بفضل الإيمان والتقوى وهذا عمر بن العبد العزيز خليفة الراشد الذي أسس دولته على الإيمان والتقوى فلم يبقي في أهده فقيرا ولا مسكينا ولا عزبا ولا رقيقا مات عمر بن عبد العزيز وخلف بعده خمسة عشر ولد دخل عليه أصحابه, أصحابه يعودونه وهو في مرض الموت فقالوا له ماذا تركت لأبناء ماذا تركت لأبنائك قال تركت لهم التقوى الله إن كانوا أبرارا فالله يتولى الصالحين وإن كانوا فجارا فلن أعينهم بمالي على الفجور وأما الخليفة هشام بن عبد الملك فخلف لكل واحد من أبنائه مئة ألف دينار من الذهب ولكنه ما خلف لهم طاعة الرحمن ومخافة الديان فماذا كانت النتيجة بعد عشرين سنة قال أهل التاريخ أصبح أبناء عمر بن العبد الأغيث يسرجون القيون في سبيل الله منفقين متصدقين من كثرة أموالهم وأما أبناء الخليفة هشام بن عبد الملك أصبحوا في أحد أبي جعفر منصور يقفون في في مسجد دار السلام في مسجد دار السلام ويمدون أيديهم ويقولون من مال الله يا عباد الله فهذا هو حرمان الرزق يا عباد الله ومن آثار الذنوب والمعاصي وأواقبها قسوة القلب أو موته يقول سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة ومن الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج من الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ويقول سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل لما عصوا الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن موابه ونسوا حظا مما ذكروا به فإذا مات القلب عباد الله تبلد الإحساس فلا يشعر صاحبه بأي ذنب أو معصية يقول أبو درداء رحمه الله لو أطاع طائع ربه وراء سبعة أبواب لأخرج له أثر طاعته على الناس ولو أساء عاش ربه وراء سبعة أبواب لأخرج الله آثار معصية للناس معصيته للناس يقول أهل السلف إني لأعصى الله فأرى أثر ذلك في خلق زوجتي وأبنائي ومن آثار الذنوب والمعاصي وأواكبها نسيان العلم عباد الله يقول سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله ومعنى الآية أن من لم يتق الله لا يعلمه الله سبحانه وتعالى العلم النافع فأعظم أسباب تحصيل العلم عباد الله تقوى الله سبحانه ومن آثار الذنوب والمعاصي وأواقبها ضياع العمر والعمر عباد الله هو حياة الإنسان وهو أغلى شيء وأثمن شيء فإذا ضيعه الإنسان فقد خسر الدنيا والآخرة يقول سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير العمر إذا فات لم يعوج وكل شيء يمكن تأويله إلا العمر فما من يوم جديد ينبعث فجره إلا وينادي ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى أملك وعلى أملك شهيد فتزود مني فإني إن ذهبت لا أعود إلى لا أعود إليك إلى يوم القيامة إخوة الإسلام وأحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من آثار الذنوب والمعاصي وأواقبها عدم استجابة الدعاء وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له لذلك عباد الله كيف نرجو كيف نرجو من الله عز وجل إجابة الدعاء ونحن ما زلنا مصرين على الكبائر من الذنوب وكيف نرجو من الله عز وجل إجابة الدعاء ونحن متهاونين بالصلوات الخمس معرضين عن بيوت الله متنكبين عن مساجد الله وكيف نرجو من الله عز وجل إجابة الدعاء ونحن نأكل أموال الناس بالباطل مصرين على أكل الربا مصرين على تعامل الربا مصرين على أكل الرشوة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفف مطعمك تستجب دعوتك فإن على الأبد ألا ينظر إلى سبب المعصية والذنب ولكن ينظر إلى عظمة من يعصي إلى عظمة الخالق جل في علا والإصرار على الصغيرة يحولها إلى الكبيرة كما قال العلماء فلا سجيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار يقول سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فإياكم عباد الله فإياكم عباد الله ومحقرات الذنوب فإنهن والله يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه فيكون من المخلصين أعظم آثار الذنوب وعواقبها يا عباد الله سوء الخاتمة التي فيشت قلوب المتقين وحيرة أفئدة العابدين أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة عباد الله إذا عاش الإنسان على المعصية ودوام عليها وأصر عليها فإنه سوف يموت عليها ويبعث يوم القيامة عليها إياذا بالله فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم كن لنا مؤيدة اللهم كن لنا مؤيدة ولا تجعل لفاجر علينا يده ولا تجعل لفاجر علينا يده ولا تجعل لفاجر علينا يدا وقنعنا من الدنيا باليسير وعون علينا كل أمر عسير واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا اللهم اجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواسيهم للبر والتقوى واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم إني استودعك وطني وأهلها أمناها وأمانها ليلها ونهارها أرضها وسماءها وهفزها ربي من الطغاة وكل من يريد بها سوءا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أهمتنا وولاة أمورنا اللهم من أراد بلادنا بسوء فاشغله ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم احفظ بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اقضي حوائجنا وحوائج سائلنا اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا أكرم الأكرمين ويا أكرم المطيعين اللهم يا رب وفق ولي أمرنا لما ترضى وما فيه سلام للعباد والبلاد اللهم اجعل النيجيريا آمنة مطمئنة اللهم اجعل النيجيريا آمنة مطمئنة اللهم اجعل النيجيريا آمنة مطمئنة وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين ويا خير حافظة ويا خير حافظة اللهم يا خير حافظ احفظنا يا أرحم الراحمين نسألك ربي أن تحفظ وطننا الغالية من الفتن وأن ترد عنه كيد الأعداء وأن تجعل أهلها آمنين في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفي هذا الوطن الغالي كيد الأشرار يا رب العالمين يا رب من أراد وطننا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نهره اللهم احفظ وآمن وطننا من كل سوء ومن شر وكيد الفجار ومن كيد الكائدين يا من يقول لشيء كن فيكون اللهم لا تبكي منهم أحدا وأرنا فيها أجائب قدرتك فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت على كل شيء قدير اللهم احفظ بلادنا من أي شر يا رب نسألك أن تديم عليها نعمة الأمان والأمن وأن توفقنا وولي أمرنا وجنوده لما فيه الخير والصلاح اللهم لا تجعل للفتنة مكانا في نيجيريا اللهم لا تجعل لا تجعل للفتنة مكانا في نيجيريا اللهم لا تجعل للفتنة مكانا في نيجيريا يا رب العالمين واحفظ نيجيريا يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم احفظ ولايتنا اللهم احفظ ولايتنا اللهم احفظ ولايتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar mu tana magana akan zunubanmu ba za bar mu zauna lafiya zunubanmu ba za bar mu zauna lafiya zunubanmu jama'a ba bar siyasar mu ta yi kyau zunubanmu ba za bar kasuwancin mu ya kyau ba duk inda zunubi ya shiga yana fata guri kuma wannan ya isa darasi daga ranar da aka samu Allah ya ce wa annabi Adam wa asa Adamu rabbahu fagawa da annabi adam ya zunubi a aljanna Allah ya ce ka wahala ka wahala zuriyarka kuma za ta wahala wannan kuma shine abin da yake tafiya zunubai sun yi yawa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai karshe mai kyau na masu tsoron Allah ne babu shishigi da ƙetare iyaka sai ga azzalimai ina sallamawa da salati da jinjina da kambamawa a bisa wanda Allah ya tayar da shi ya zamanto shari'a da rahama ga al'umma gaba daya muhammad dan abdullah mafifici talatin allah da kambamawarsa da cikarsa su tabbata a bisa annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa sahabbansa waɗanda suke tsarkakakku zaɓaɓɓu bayan haka ya ku bayan Allah ina yi maka yana wasiya wacce ta takaita wajen aiki tare da rayukanku da jin tsoron Allah madaukaki ya ku bayan Allah ku sani tsoron Allah shi ne abin da ke tseratar da ɗan adam kuma ita ce hanyar tsira ku bayan Allah ku sani wanda ya ji tsoron Allah Allah ta baraka wa ta'ala zai fitar da shi daga dukkan wata matsala wanda ya dogara da Allah Allah ta baraka wa ta'ala ya isa mishi bayan haka lalle ku sani ya ku bayan Allah hanyar tabewa da shakiyanci da tabewa da wahalharu ita ce hanyar aikata zunubai al'umma ta afka ma zunubai da haka ta shiga hanyar halaka ta shiga hanyar wahala kuma ta shiga hanyar tabewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi Allah ba wani abin da ke zunubi ba wani abin da zunubi yake jawo al'umma ko aikata aikin zunubi illa ya bar musu gurabe na wahala da kaskanci da wahala babu wata kabila da Allah bai rusa ta ba saboda zunubin da ta aikata kafin mu babu wata zuciya face sai da Allah ya rusa ta da ta aikata zunubi babu wani family a bayan kasa da ya zama aikinsa aikin zunubi ne sai da Allah ya rusa wannan family babu wani tattalin arziki da ya karye Allah ya rusa shi face sai dan da nadiyar zunubi babu wasu zukata da suka kasance ke kasassu face sai sai dan zunubi kai babu wani idanu da ya zama bai da kunya baya jin kunyar Allah kuma bai jin kunyar kowa Face sai sai dan zunubi yayi wannan idanu yawa babu wani abin da ke kusa ta Allah mai tilastawa wanda ke rike da sama da ƙasa da arzikin mutane da rayuwarsu mai tilastawa babu abin da ke kusa ta shi a bayan ƙasa ya fushi da al'umma kamar fushi kai Allah bai tona rabin wutar jahannama ya ajiye ta kuma bai ajiye sirati ba sai dan zunuban mutane idan da kowa bai da zunubi ba wutar jahannama idan da kowa bai zunubi ba maganar sirati amma saboda zunuban mu Allah ya tona jahannama ya ajiye saboda zunubai Allah ya kafa saradi kowa ya ga zunubinsa zai iya hawa ku sani kuma akwai hisabi a can sannan kuma ku sani akwai ukuba ko babu abin da zai jawo a maka mummunan hisabi sai zunubi babu abin da zai jawo a maka azaba da wutar jahannama sai ka na zunubai wani mai magana yana cewa dukkan jin daɗin zunubi da ake da shi dukkan yadda kake jin daɗi na rayuwarka zunubai suna tafiyar da rayuwa mai daɗi ya kafa maka wahala mu rayuwa mummuna wannan kuma shi ne abin da yake muke gani a fili Najeriya ba haka take ba ni'imomin da Allah ya mata suna da yawa amma duk sun kwarage Allah ya kuna jin daɗi kuna zunubi duk zunuban ku sai sun tafiyar muku da jin daɗi da wata ingantacciyar rayuwa yace babu wani abu na haram wato da zaka aikata shi face zunubin sa sai ya jawo maka zunubi kuma sai ya jawo maka illa a makomarka sannan sai ya mai da kai illantacce a bayan kasa yace kuma sannan karshe mummuna zai ci gaba da wanzuwa a gare ka ba yadda za a ce kai mutuwa mummuna in dai baka tuba ba yace babu alheri cikin jin wani jin dadi da zaka samu kana jin dadi amma bayan jin dadin wutar jahannama zaka tafi babu wani jin dadi da zai amfana farkon guraben zunubai da illolinsu da suke faruwa da mummunan ƙarshe da suke jawowa shi ne su ba ka kuncin rayuwa shi ne zunubi ya jawo maka kunci ya jawo maka baƙin ciki ya jawo maka takaici Allah Ta baraka wa ta'ala yana faɗi cikin alƙur'ani yana cewa dukkan wanda ya kawar da kai daga alƙur'ani ya shiga rayuwar zunubai Allah ce tabbas wallahi yana da rayuwar kunci dole zai rayu a cikin kunci kuma za mu taro shi a ranar tashin alkiyama makaho zai yi magana ya Allah mai yasa ka da ni makaho bayan a duniya ina gani Allah ya ce ayoyi na sun zo maka a duniya, ka kauce musu kai ta aikata aikin zunubi da haka muka tafe ka makaho kuma a yau yadda ka manta da bin dokokin mu mu ma haka muka manta da kai za ka shiga wuta Allah ka tsare Za ka samu wani mutum yana zaune a cikin gidan sama madaukaki da kayan alatu da dukkan komai yana hawa fankamemiyar mota ta alfahari yana zama a kan tebur ɗinsa na cin abinci da abubuwan sha'awa iri daban-daban amma aikinsa gaba ɗaya na zunubi ne ayyukan zunubi yake aikatawa Allah ya ce ba zai samu hutu ba wallahi ba zai samu hutu ba nan gaba wallahi ba zai samu dacewa a wajenmu ba wallahi kuma ba zai samu nutsuwa ba sai ya samu firgita da tashin hankali kuma sai ka same shi taɓaɓɓe ne shaƙi wanda yake saba ma Allah yana daga cikin guraben zunubai da illolinsu da suke nuna da ƙarshe su haramta ma ɗan adam arziki kuma haramta arziki yana kasuwa kashi biyu kashi na farko shi ne ya haramta maka asalin farkon asalin arziki ya haramta samar da shi sannan kuma ya tafiyar da wanda kake da shi sannan haramtawa ta biyu shi ne ya shafe albarka ya shafe maka annuri ya shafe maka wadatar zuciya ya hana ka wadatar yau dai ka duba za ka samu mai miliyan goma amma bai wadata ka yana kuka zunubi ya ki ya gode ma Allah ba zai iya gode ma Allah ba sahabi ya rayu ba shi da dubu goma amma yana godiya ma Allah ta baraka wa ta'ala ya Allah ba zai kyautata musu ba dan Abbas yake cewa Allah ya yarda da shi ya yarda da shi da babansa yake cewa lallai lallai tabbas kyakkyawan aiki haske suke sawa a fuskar dan adam Aske suke sawa a zuciyar ɗan adam yalwatan arziki suke kawowa a cikin harkar nemansa sannan kuma soyayya suke jawo masa akan zukatan zuciya mutane sannan ɗan abar zai ƙara ya lalle lalle mummunan aiki bakar fuska yake sawa baki yake sa zuciya ta yi kunci yake jawa a cikin neman arziki sannan iya yake jawa a cikin zukatan mutane Allah tsarki ya tabbata gare shi yana cewa da mutanen alkariya za su yi imani su yarda da ni su ji tsoro na su tsare mun dokokina wallahi in ji Allah zan bude musu albarka sama zan kuma buɗe musu albarka kada Allah ya sai dai sun karya ni ba su yi aiki ba sun yi zunubi dan haka na kama su da abin da suka zamanto suna aikatawa Allah ya faɗi cikin alƙur'ani yana cewa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya miji mafita zai kuma azurta shi ta inda baya tsammani ya zo a tafsirin wannan aya cewa ta sauka ne akan wani mutum da ake kiransa Malik bin Auf a lokacin da kafirai suka kama shi da mushrikai suka azabtar da shi Allah da falalarsa saboda yana jin tsoron Allah Allah ubangiji ya tsabar da shi da falalar imani da tsoron Allah idan da gaske muke yi mu yi tawassuli da imaninmu da tsoron mu ga Allah billahi allazi sai Allah ya fitar da mu daga halin da muke ciki a kasan nan kowa ya gyara imaninsa kowa ya ji tsoron Allah ya daina aikin sako ya gyara imaninsa mu yi tawassuli da wannan imanin sai Allah ya cire mu a halin da muke ciki sai dai kullum zunuban sababbi ake buɗewa. dan haka kuma kai da ka buɗe sabon zunubi Allah yana da kofofin azaba fiye da naka wannan Umar ibn Abdul Aziz ne khalifa ne khalifatul rash wanda ya kafa gwamnatinsa akan adalci da imani da jin tsoron Allah babu wani matalauci a gwamnatin wato abdullabinan umar ibn abdulaziz babu wani talaka babu wani fakiri babu wani miskini babu wani gauro babu wani bawa face sai da ya azurta shi ya mutu umar ibn abdulaziz an samu gwamnatoci a bayansa wajen goma an samu ƴaƴa a wajensa goma sha biyar fadawa suka shigo kansa suka ce masa ya umar ibn abdul aziz sun zo gaishe shi bai da lafiya yana cikin kwanciyar jinya ta rashin lafiya yana rashin lafiya na mutuwa sai suka ce masa kayi gwamnati ne kamar ma ƴaƴanka za ka mutu yace na bar musu tsoron Allah la hawla wala quwwata illa billah yace na bar musu tsoron Allah yace idan sun kasance masu bin Allah ne Allah zai jibinci al'amarin su kuma zai fitar da su daga kowane irin hali da za su shiga yace amma idan suka zama fajirai tatattun iska a bayana yace wallahi ba zan taimake su da kudin al'umma ba su zama toka kai yau me yake faruwa kowa zai iya bada amsa da kansa ga khalifa wanda ake kiransa hisham bin abdul malik ya bar gwamnati yana da 'ya'ya kowa daga cikin 'ya'yansa wajen guda ashirin sai da ya dinare dinare na azurfa da zinariya kowanne masa kyautar zinariya dubu sai dai 'ya'yan nan bai ɗora su akan bin Allah ba bai dora su ji tsoron Allah ba kuma bai dora su akan su bauta ma Allah ba menene sakamako bayan ya mutu bayan shekara ashirin tarihi ya rubuta cewa dukkan waɗannan 'ya'ya da aka ɗabi kuɗin al'umma aka ba su sai da suka zamanto suna tsayawa a bakin masallaci suna cewa jama'a ku taimaka mana talauci sai dai babu yanzu ya'yan umar ibn abdul aziz da ba a bar musu komai ba aka bar musu tsoron Allah da addini sai ya zamanto su suke tsaurara kumi su saka masa linzami su yi siddi kuma su yi kyauta da shi saboda dukiya ta musu yawa ba a bar musu komai ba sai Allah wannan kalubale ne ga masu shugabanci a ƙasar nan kalubale ne ga masu shugabanci a ƙasar nan sai ga waɗannan sun zo suna miƙa hannu a bakin masallaci suna cewa daga dukiyar Allah da ya ba ku ku taimaka mana mu ci abinci wannan shi ne haƙiƙanin Allah ya haramta musu arziki da zaluncin da aka yi a kansu yana daga cikin guraben zunubai ya ku bayan Allah da saba ba Allah da ƙarshen sa ya jawo ma ɗan adam ke kasar zuciya a karanta maka ayoyin Allah a karanta maka hadisan manzan Allah ka ga mutuwa a fili ka ga gobara ka ga takaici amma zuciyarka ba ta girgiza don jin tsoron Allah ba ta girgiza komai saboda zuciya ta ke kashe wannan yana daga cikin abin da zunubi yake sabbabawa a wannan hali wannan al'umma ta kai lokacin da ɗan adam zai mutu a masa wanka a sa shi cikin likafari fari a sa masa turare a kwantar da shi a gaban al'umma za a masa sallah amma limami ya fito cikin musulman da suka yi sabu sama da dubban mutane ya ce ma kowa ya wankali da wayarsa saboda wai a cikin musulman akwai marasa gaskiya ina za mu je ga wannan zunubin har ma a matsayar da za mu tsaya mu raka mutum zuwa lahira ba mu ji tsoron Allah ba za mu yi sata a gurin satin da ya gabata ko sati biyu ne a nan masallacin matan na an ce an sace waya me ake son aiki duk waɗannan hudubobin da ake mutum ya sa zuciya ya saci wayar wani a wannan gurin ka gaya mun abin da za ka zo masa yawa abi saboda zunubai sun kai ƙasar da zukata malam mutane ba sa jin abin da Allah yake biya musu ubangiji baraka wa ta'ala ya ce sa'annan zukatan ku suka kekashe sai suka dawo kamar duwatsu ko ma sun fi dutsen kekashewa yace ai daga cikin duwatsu akwai waɗanda suke fitar da ruwa kaga kenan akwai alamar ni'ima a cikin zuka zuka duwatsu yace daga cikin duwatsu akwai masu yankowa su fado dan tsoron Allah akwai waɗanda ruwa suke fitowa daga cikin su akwai waɗanda suke faduwa dan jin tsoron Allah Allah ya ce ko ka daina zunubi ko kar ka daina ko ka ci gaba kai kai ni ban kana daga abin da kake aikatawa ba kana cikin lissafi na inji Allah ina kallon ka Allah mabuwaye da ɗaukaka ya faɗa akan iskar bani Isra'il yana cewa saboda zunuban bani Isra'il da warware alƙawura da suke yi akan jagoranci dan wannan na la'ance su na tsile musu inji Allah na kuma sa zukatan su kafasu suka canza kalmomina akan inda na ajiye kalmomin suka manta da irin rabon da na tare da alahira suka yi ta aikin zunubi na ba su sakamako mummuna idan ɗan adam zuciyarsa ta mutu ya ko bayan Allah ba zai taɓa ji ba ta kowane irin nau'in zunubi ka zo kai masa magana ba zai ji nauyin wannan zunubin ba abu dardari Allah ya dade shi yana cewa da mai bin Allah zai bi Allah ubangijinsa ya rufe kofofi har guda bakwai ya shiga can ciki ya bauta ba Allah ka dan kada kowa ya gan shi abu darda iya ce wallahi sai Allah ya fito da ɗa'ar sa'idun mutane saboda ya yi aikin dan Allah ya ce da mai sabon Allah kuwa zai shiga ɗaki ya rufe kofofi guda bakwai ya yi sabon Allah ya ce wallahi sai Allah ya fito da sabon sa'idun mutane komin ƙuyar da ya ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah ciki da wajen mu mu bi Allah Daya daga cikin magabata yana cewa na saba ma Allah ne zunubi amma Allah sai nuna mun ko matata ba za ta yadda da ni ba ko ƴaƴana na haura kuma na sai ya tuku da ni yace ba zai dauki da zunubi ba la hawla wala quwwata illa billah daga guraben zunubai da illolin su shine ya mantar da mutane ilimi yau idan ka kula hatta ilimi yana nema yana ta tafiya saboda zunubai Allah cewa ya ku ji tsoro na zan izmantar da ku ma'anar wannan ayar shine wanda bai ji tsoron Allah ba to kenan Allah ba zai ilmantar da shi ilimi mai amfani ba mafi girman hanyar samun ilimi mai amfani shine jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin illolin zunubai da mummunan ƙarshe da zunubi yake samarwa to zartuwar rayuwa sai mutum ya wune tun da gari ya waye har dare ba zai iya nuna maka aiki guda ɗaya wanda zai alfahari da shi a gurin Allah in musifa ta same shi ya tawassuli da wannan aikin kamar yadda mutanen kafin suka yi wannan ya gama wunin gaba ɗaya babu albarka rayuwa ta ƙare babu babu ta da amfani to daga cikin abin da zunubi yake jawa shine ya tozarta rayuwarka ya zamanto ba za ka samu albarkarta ba ya ku bayan Allah rayuwa kuma ai ita ce dan adam kuma ita ce mafi girman abu mai tsada kuma ita ce tafi tsadar inda ya za yi amma idan ɗan adam ya tozarta wannan rayuwar da zunubi to babu shakka ya taɓe duniyar da lahirarsa kuma ya yi asara ƙur'ani yake cewa shin ba mu rayar da ku ba ne rayuwar da muka yi muku ya kamata a ce kun wa'azantu waɗanda suka wa'azantu mai gargaɗi ya zo musu suka wa'azantu waɗanda kuma suka ƙi wa azantuwa yanzu sun dawo gurin mu sun mutu Allah ya ce ku ɗanɗani azaba ba ku da masu taimako don kun yi zunubai ya ku mutane ku sani duk wanda kwanansa ɗaya ya fita daga cikin lissafin da ubangiji ya masa wannan kwanan ba zai dawo ba jiya dai ba za ta dawo ba kuma kayi asara dukkan wani abun da ka rasa shi zai iya yiwa ka samu canjinsa amma banda kwanakinka duk kwanakin da ka rasa shi ba za ka samu canjinsa ba shi ba a samun canjinsa idan ya riga ya tafi to ya tafi kenan babu wani wuri da zai fito sabo alfijirinsa ya keto ba ce sai wani ne kira ya maka kira yana cewa ya kai dan adam ni ne yau wunin yau sabo fil da nazo kuma ni ne aikinka da zan yi shaida a kanka kai buzuri idan na tafi ba za ka sake saduwa da ba ranar tashin alkiyama wurinka ne yake ma wannan bankwana ya ku yan uwa wajen imani ya kuma soya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin illoli na zunubai da ƙarshe gummuna da abubuwan da yake jawowa rashin amsa addu'a mu tambayi kanmu da kanmu ana ta addu'a amma dai zunubi yana hana amsa addu'a ya ku bayin Allah duk wanda ya tada zunubi ko ya roƙa Allah ba zai bashi Manzan Allah ne yake magana yana cewa ya ambaci wani mutum mai yawan tafiya wanda ya zamanto gashinsa da kura a birkice ya daga hannunsa zuwa sama yana cewa ya Allah ya Allah ya Allah abincinsa haram abin shansa haram suturarsa haram guzurinsa haram kai na za a amsa masa ba za a karbe shi ya ku bayan Allah ta yaya muke tsammani daga gurin Allah zai amsa addu'ar mu alhali ba mu gushe ba muna masu ci gaba da aikata manya-manyan kaba'iren zunubai ana rudu ana zina ana shan giya ana kashare ana bokanci ana tsabi ana duk munanan ayyuka ta yaya muke tsammanin Allah zai amsa mana addu'ar mu ba mu gushe ba muna ci gaba akan aikata munanan zunubai ta yaya muke tsammani a gurin Allah mabuwayi zai amsa mana addu'a alhali mun kasance muna tozartar da salloli muna bijirewa a kan ɗakunan shi Allah muna wulakantar da guraren ibada muna wulakantar da dokokin ubangiji ta yaya muke tsammanin Allah zai amsa mana addu'a alhali muna cin dukiyar mutane da barna muna ci gaba da cin riba muna ci gaba da mu'amala da riba muna ci gaba da yin mu'amala da cin hanci da rashawa manzan Allah cewa ya yi a lokacin da za ka yi addu'a ya ce tsarkaci abincinka ya zama halal sai a amsa addu'ar in ba haka ba za a amsa lalle ne akan kowane bawa ya kalli dukkan wani zunubi da yake aikatawa komin karancinsa ka daina ganin karancin zunubi abin da ya kamata ka lura da shi girman wanda kake saba ma shine Allah kalli girman mahaliccinka mabuwayi da ɗaukaka ai wanda duk ya ci gaba da aikata ƙananan zunubai za su juya su koma manya kamar yadda malamai suka ce babu ƙaramin zunubi tare da ci gaba da aikata shi don haka ya zama babba babu kuma babban zunubi da za a yi ta aikata shi ana aikata shi kuma ana istighfari izgiri da ma ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi yana cewa waɗanda suka aikata alfasha suka zalunci kansu da kansu sannan suka tuno Allah suka nemi gafarar ubangiji ga zunuban da suka aikata domin babu mai gafarta zunubi sai shi Allah ba su ci gaba da aikata mummunan aiki ba suna da sani waɗannan Allah yake zan karbe su na hore ku ya ku bayin Allah da wulakantar da zunubi ka daina ganin karancin zunubi komin karantar ka waɗannan ƙananan zunubai idan suka taru to za su halakar da ɗan adam kuma za su mayar da shi ya zamanto cikin fallasa su duk girman duwatsun duniya da ka gansu sun fara ne daga tsakuwa haka suka girma saboda haka kada ka rena karamin zunubi mafi girman illar zunubi akan ɗan adam shine ya shi mummunar cikawa ranar mutuwa ka mutu ba imani abinda Allah ya kiyaye masu tsoronsa abinda Allah ya kiyaye zukatan waɗanda suka zamanto masu bauta Allah kaɗai muke roƙo ya ba mu kyakkyawar cikawa idan ɗan adam ya rayu akan sabon Allah ya dawwama akan ta ya ci gaba da yin ta to ana tsammanin zai mutu akan sa kuma idan ya mutu akan ta Allah zai tashe shi akan wannan zunubin Allah ka tsare mu ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya za ku samu babban rabo Allah kai tsira a bisa annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ka yi a bisa annabi Ibrahim Allah kai albarka akan annabi Muhammad da alayansa kamar yadda ka yi albarka ga annabi Ibrahim da alayansa domin kai abin jinjina ne kuma abin godiya ya Allah Allah muna roƙonka ka wayar da musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ka dirkakar da waɗanda suke makiyanmu makiyanka maƙiyan a musulmai Allah kai mana muwafaka ga abin da kai kake so ka yadda da shi ya Allah ubangiji muna roƙonka kai wa mu'minai da suka mutu gafara maza su da matan su kai wa musulmai mazan su da matan su gafara waɗanda suka mutu rayayyu da matattu daga cikin mu Allah muna roƙonka ya Allah ka kasance a gare mu mai ƙarfafa mu ya Allah kada kai watsi da mu ya Allah muna roƙonka kada ka ba mu wani fajiri dama akan mu ya Allah muna roƙonka ka sa gamsuwa da gamsuwa a cikin zukatanmu akan abin da ka bamu komin ƙarancinka. ya Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mana dukkan wani al'amari da ya zama tobe wahala ya Allah muna roƙonka ka sanya mana mafita daga kowane irin kunci ya Allah muna son muna roƙonka ka sanya mana mafita daga kowane takeici Allah ka hada kalmomin musulmai ka hada tsakanin zukatansu ya Allah kai wa jagororinsu mawafaka zuwa ga abin da kai ka yadda da shi ya Allah kai riko da kwakwalensu zuwa ga maka biyayya da jin tsoron ka ya Allah muna roƙonka ya Allah ka sanya wannan gari amintacce ya zama abin amintuwa wadatacce da sauran dukkan garuruwan musulmai Allah ina mika ƙasa ta gare ka ya Allah da mazauni na a gare ka ya Allah ka amintar da ita ya Allah ya Allah ka amintar da ita ya Allah ka ba ta aminci ya Allah ka amintar da garanta ka amintar da wurin ta ya Allah wannan kasar Allah samanta da kasanta ya Allah ka amintar da shi Allah muna roƙonka ka kiyaye wannan ƙasa daga ta'addanci masu ta'addanci Allah muna roƙonka ya Allah dukkan wanda yake nufin wannan ƙasa da mummunan al'amari Allah ka shagaltar da shi da kansa ya shagaltu can Allah ka amintar da mu a cikin gidajenmu da kuma ƙasarmu ya Allah ne ka kyauta su jagororinmu ya Allah ka kyautata al'amuranmu ya Allah ya Allah wanda ke nufin garinmu ƙasarmu da wani mummunan abu ka shagaltar da shi ya Allah ka mayar da makircinsa cikin jama'arsa ko cikin karan kansa ka sanya tsare-tsarensa su zamanto halaka a kansa Allah kiyaye ƙasarmu Allah kiyaye garinmu Allah kiyaye jiharmu daga wasan masu wasa Allah ka kiyaye ƙasarmu daga kaidin masu makirci Allah ka kiyaye ƙasarmu daga ta'addancin masu ta'addanci ya mai biyan bukata ya mai amsa addu'a ka biya mana bukatar mu ya Allah ka amsa mana addu'ar mu ya Allah ya Allah kada ka mai da mu tababbu idan mun roƙe ka ya Allah Allah ka kasance da mu mai tausayi mai rangwame domin kai ne mafificin masu rangwame ya ubangiji Allah kai mana mawafaka cikin dukkan abin da zai kawo gyaran kasar mu da garin mu da jihar mu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka sanya Najeriya ta zama amintacce gurin aminci ya Allah dukkan garuruwan musulmai ka amintar da su ya ubangijin talikai ya mafificin mai tsaro ubangiji ka tsare mu ya Allah muna ka ya Allah ka tsare ƙasar mu ya Allah mai tsada ba mu da wata ƙasa sai wannan ka tsare ta ya Allah daga dukkan wata fitina ka mayar da makirci ba su makirci a kansu ka mayar da makirci maƙiya Allah ka sanya mutanen ƙasar su zamanto amintattu cikin rahamar ka ya mai rahama mai tausayi Allah ka tsare wannan ƙasa ka isan mata ya Allah daga sharrin masharranta Allah muna roƙonka ya Allah ka tsare wannan gari ka ba shi aminci daga dukkan wani mummunan abu ya Allah ya Allah ka sanya arziki cikin wannan gari ka bude kofofin alheri ya Allah kasar mu ka kiyaye ta ya Allah ubangiji ka ba mu zaman lafiya ya Allah masu aikata munanan ayyuka idan za su shirya ka shiryar da su ya Allah idan ba za su shirya ba ya Allah kada ka bar kowane mutum ɗaya daga cikinsu ya Allah muna roƙonka ka nuna mana ikon ka cikin su domin kai ne iko ne mu ba mu da iko kuma kai masani ne mu ba mu da sani Allah ka amsa mana wannan addu'a ya Allah ka kiyaye ƙasarmu daga kowane irin sharri ya Allah muna roƙonka ka dawwamar da aminci da zaman lafiya a wannan ƙasa ka yi wa waɗanda suke jagoranci muwafaka cikin al'amarin mu da jagororinsu da sojojinsu da dukkan waɗanda suke da aikin tsaro kai musu jagora wajen kyautattuwar wannan ƙasa ya Allah kada ka bar fitina ta samu guri a Najeriya ya Allah kada ka bar fitina ta samu guri a Najeriya ya Allah kada ka bar fitina ta samu guri a Najeriya Allah ka kiyaye wannan ƙasa ubangijin talikai Allah ka amsa mana waɗannan addu'o'i domin kai ne mai ji kuma masani kuma ka karɓi tubanmu mu ya Allah domin kai ne mai yawan tuba kuma mai tausayi Allah ka ba mu rabo mai kyau a duniya ka kuma ba mu mai kyau a lahira ka tseratar da mu daga azabar wuta wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qumu ila salatikum wa sawwu wa qum yarhamukumullahu wa iyyakum